Assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon darasi Les A cikin wannan tashar mai albarka tashar da take taimakawa al'umma wato makaranta TV tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta karantar da 'yan uwa wanda suke da bukatar su koyi Faransanci ko kuma su ci gaba da inda suka tsaya akan nasu na da ko kuma bunƙasa faransancinka ko kuma yanzu ne za su fara duk a ciki wannan tashar akwai kawai abin da muke bukata a wajenka idan kai sabo ne a ciki wannan bidiyon to kai kokari ka danna alamar subscribe wato za ka ganta ja a gefen wayarka sannan kada ka manta da alamar kararrawa ta sanin duk a lokacin da aka ɗora sabon darasi a makarantar tv za bonsoir mes amis bonsoir super étudiants bienvenue dans notre chaîne Makaranta pour apprendre le français et si tu n'as pas encore abonné si tu n'as pas encore abonné il faut abonner à cette chaîne pour apprendre le français et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain cours dans cette chaîne pour apprendre le français on va commencer le cours yan uwa za mu fara darasinmu kamar yadda muka sani darasin mu wanda ya wuce mun yi shi akan les animaux les animaux shine abin da ake nufi da les dabbobi suna da yawa kenan les idan ɗaya ne animal to da yawa les kuma akwai ali akwai isa a cikin darasin da muka yi to duk wanda ya kalli wancan darasin namu ya san mun tsaya a kan cewa inda shi isan ya ce ma ali in sun je wajen kakanninsu to cikin kakanninsu ɗayan zai ɗauke su ya kai su daji inda muka tsaya kenan ina roƙon wanda ba su kalli wancan darasin ba sai su fara kallon wancan su zo su hada da wannan zai fi fahimta za mu fara darasi bayan sun shiga daji to me ya faru da su a cikin dajin ko kuma me suka iske shine mu na biyu akan wannan din zalimo mun yi na ɗaya wannan na biyu lezanimo su ne dabbobi a lokacin shi isa ya ce ma ari kakanmu zai kai mu cikin daji fora shi ne daji wato wajen itatuwa sai shi alin kuma ya sake tambayan isa dalaforai a cikin dajin kenan saboda shi yake masa zai kai mu a cikin dajin shi kuma sai ce a cikin dajin tambaya kenan shi alidin ya yi ma isa dan forai dan forai sai shi alin ya sake ce ma isa tu n'as pas peur des gorilles tu n'as pas peur des wato shi alin ya sake ce ma isa baka tsoron Goggon biri ko kuma mu ce gwaggwayen biri saboda nan da ake nufi yana da s gori shine goggon biri wato bakin nan babba ba biri karami ba duk bahaushe ya san abinda ake nufi da goggon biri yace mai tu na pas peur de gori tambaya kenan isa sai ce masa isa suna ne c'était non isa sai ce masa non je peur de elephant ku yi hankuri nan ba mu fassara peur nan ba wato peur shine tsoro dan a ciki forai daji tinapa kai baka jin tsoro ko kuma mu ce baka da tsoro zan shiga cikin wannan dajin baka jin tsoron goggon biri ko kuma mu ce goggoyen biri nan biri ake nufi fir shine tsoro kada manta sai shi isa ya ce mai a'a non je peur de éléphants shi yana tsoron jiwaye wato elefan jiwaye kan il kuran il de turizan tu a lokacin da suke guduwa wato jiwayen a lokacin da suke guduwa sukan lalata komai ko kuma mu ce duka J'ai peur des éléphants quand ils courent, ils détruisent tout. S guda ɗaya yana nan kaman Z. Sai shi Ali kuma ya sake tambayan Isa. Et tu vas en voir kuma za ka ga wasu? et tu vas en voir kuma za ka ga waɗansu ko kuma mu ce za ku ga wasu bancin wanda suna lalata komedin ana ganin wasu shi na abin da ake nufi a diva avoir da turizan kamar ɓarnata komi jiwa tana gudu tsabar ƙarfinta komi ta take shi lalacewa yake Edefam shine jiwa jiwaye Nan su ma da ne ake nufi tunda akwai S. Dan laforai. Dan laforai. A cikin ina ne muka tsaya mhm, Dan la a cikin dajin tambaya kenan baka jin tsoro gwaggwayen biri isa ya ce a'a ina tsoron jiwaye lokacin da lokacin da suke guduwa suna lalata komi ali sai ya ƙara tambaya kuma za ku ga wasu a kullum shi alin shi yake tambayan isa an ware feshe in kuwa za mu maimaita sau ɗaya saboda mun kawo ƙarshen darasi lezanimo dabbobi ali ya tambaye sa dan la a cikin dajin tu n'as de gori baka jin tsoron gwaggwayen biri isa sai ce non je peur de elephant ina jin tsoron jiwaye kan il courant il de turizan tu il de turizan to a lokacin da suke guduwa sukan lalata komi ali sai ƙara tambaya etiva eh, voir za ka gansu ko kuma za ku gansu wato za ku ga su ƙari yau darasinmu nan zai tsaya kuma insha Allah akwai darasi na uku ma akan da zanimo da ali da isa wannan bidiyon idan ya burge ku kada ku manta da alamar like sannan ku danna alamar zawane idan da hali sai ku taimaka da partage wato shiya zuwa waɗansu yan uwa waɗanda suke da buƙatar koyon faransanci ta hanyar sauƙi ko group na whatsapp ko facebook ko ga yan uwanku a instagram duk abin da ya sauwaka da fatan za ku ba mu goyon baya muna muku wassalam sai wani darasi au revoir mes amis o proșiem cu